eh to abin da ya faru shine kamar inda su dai wa'annan haɗakar ƙungiyoyi na kwadago na Najeriya gaba ɗaya suka zo suka tare a Kaduna tun jiya da niyyar wannan zanga-zanga yau sun yi alkawarin sai sun fito ita kuma gwamnati ta ce ba za ta bari a yi wani abu zai tada yamutsi na tsaro ba saboda haka jami'an tsaro ta zuba a kusa da ofishin ita kungiyar kwadago ta ƙasar ciyar kaduna a wato nlc kenan wanda jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da jami'an civil defense da sauransu suka saka motoci suka tara hanya to amma bayan su 'yan kungiyar sun gama taruwa a wannan ofishi da ke independence nan a garin kaduna kan titin independence suka fito suka kuma haɗa hannu da hannu irin 'yan kungiya suna waƙoƙinsu dauke da abubuwan wato alluna da ke dauke da rubutu mabambanta mm. suka kuma tutsa cikin wannan guri da aka tare suka wuce ba tare da wani tashin hankali ba suka wuce jami'an tsaron ah, suka taka tun daga wannan kan titi na ah, independence da ke garin kaduna suka yo shataletare suka hawo kan titi har suka zagayo gidan gwamnati nan ma a wajen gidan gwamnatin jami'an tsaro sun tara gurin amma dai ba da tashin hankali ba sun kara wuce jami'an tsaron sai da suka je bakin gidan gwamnati kuma jami'an gwamnati sun fito da yake shi ah, gwamna malam nasiru amir rufai baya gari kamar yadda suka yi bayani shi sabon mai magana da yawon gwamnatin jihar kaduna wato mai ba da shawara akan harkokin kafafen yaɗa labaru mm. wanda shi ne ke matsayi kamar na kwamishinan yaɗa labaru wato honorable sa'id adamu shi ya karɓe su ya karɓi wasiƙar da wannan ƙungiyoyi suka kawo ya kuma ce zai kai wa gwamna saƙo don a duba a samu fahimta tsakanin su wa'annan 'ya'yan ƙungiyoyi. Mm. To bayan ya karbi koken nasu zaka miƙa mai wannan wasiƙa da ka faɗa me ya biyo bayan haka kuma? E to su dai sun dinga wake-wake ɗauke da wannan alluna shi kuma ya yi dogon jawabi shi shugaban ƙungiyar kwadugo ta ƙasa kwamar ayuba babba wanda ya ce a gaskiya su 'ya'yan ƙungiyar kwadugo ba za su yarda a ce a kori ma'aikata sama da dubu talatin a jiha kwaya ɗaya ba. suna masu kira ga shugaban kasa muhammadu buhari cewa jam'iyyar shi da gwamnatin shi ta yi alkawarin ɗaukar ma'aikata ne ba kura ba kuma ba kaduna ce kadai gwamnatin jiha a najeriya ba saboda haka suna magana cewa dole ne in mata kama su kira wani gangami na kasa ne gaba ɗaya su tafi abuja duka kungiyoyin kasa nan su taru za su taru don ba za su yarda suna ji suna gani a kuro annan ma'aikata ba. Tita ne wannan batun tita ne tita ɗoban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu, isa isa fari farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan ɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yi da ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan ataki wani tica ko bai da keke ko ko uban karatu